to bring the Boko Haram criminality to a complete stop. I issued several directives covering the reinvigoration of Operation lafia Dole. Babban hafsan sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Tukur Buratai ke bude taron da ya yi da manyan kwamandojin sojin kasar a nan Abuja. Ya ce don a dakatar da duk wani aika aikar 'yan Boko Haram a gaba daya. Ya ba da umarni na ƙara karfafa aikace-aikacen dakarun kasar a shiyar arewa maso gabas. General Tukur Buratai ya ci gaba da bayanin irin matakan da yake ɗauka. To block all access in and out of the Sambisa forest in order to tighten the noose round the criminal. Ya ce kakkatse duk hanyoyin shiga ko fita daga dajin Sambisa don a takura kai kuma 'yan Boko Haram ta hanyar mai da herkutar shirin yaƙi na lunduna ta uku na sojan Najeriya zuwa da maturu da kuma mai da brigade na ashirin 27 zuwa Buniyadi kana da kuma tattara kayan aikin soja a da maturu da zumar karfafa wannan fafatawa mai take Operation Lafiya Dole. Operation Lafiya Dole. Babban hafsan sojan Najeriya ya ce an samar da motoci kimanin da shida. wanda aka sanya manyan bindigogin harbo jiragen sama guda arba'in da biyar kuma dukkaninsu an aike da su shiyar arewa maso gabas. General Tukur Buratai ya kuma ba da umarni a gaba ɗayan sojan Najeriya cewa. Working with the deadline of 15 December 2015 for all to shape up any of best officer and soldier. Ya ce nan da sha biyar ga watan sha biyun wannan shekara duk wani soja da ya san kibarsa ta wuce kima to ya tabbatar ya rage ta. To trim back to shape. babban abin da ya ja hankalin 'yan jaridu ne yadda babban kwamandan yaƙi da boko haram manjo general yushehu mahmud abubakar ya yarci wannan taro cikin shirin kayan yaƙi al'amarin da ya sanya sauran kwamandoji suka miƙe tsaye suna jinjina masa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria